rundunar sojojin najeriya ta tabbatar da cewa ta shirya tsab domin dirawa kasar Nijar. a yanzu haka sojojin najeriya sun tabbatar da cewa kungiyar ecowas kawai take jira ta ba su umarni ita kuwa kungiyar aso ta wa kungiyar nlc ta kwadago ta kare tsundumawa yajin aiki na sai baba ta gani waɗannan da ma wasu labarin za ku ji su a cikin wannan shirin namu amma kafin nan mai saurare sai ka dangula mana subscribe idan wannan ne na farkon ziyartar ka a cikin tashar tamu kai talci comedian Masu zanga-zanga kungiyar kwadagon Najeriya ta NLC sun fasa kofar majalisar dokokin Najeriya da karfin tuwo inda suka shiga a cikin harabar majalisar domin nuna rashin goyon bayan su ga cire tallafin man fetur da kuma tsadar rayuwa. Kungiyar dai ta sanar da fitowa zanga-zangar ta ta ne tun a jiya tare da tafiya yajin aiki na sai babu ta gani wanda a yanzu haka dai suka fara gudanarwa tare da kungiyar malaman makarantar Najeriya ta jami'o'i mai suna ASU. wadda ita ma yanzu haka dai ta ma zuwa yajin aikin na sai baba ta gani. Turka shi da dai sojoji masu mulki a Niger sun fara nuna halin ko in kula da rashin tsoro ga umarnin da kungiyar ECOWAS ta basu. da cewar sai murabus su miƙawa shugaban ƙasa Muhammadu mulkin sa, cikin ruwan sanyi. amma sai dai da alamu wannan umarni da kungiyar ECOWAS ta bawa sojojin Niger kamar dai bai yi masu wani tasiri ba saboda a wayewar safiyar garin yau suka fara rarraba mukamin gwamnonin jihohi ga wasu sojojin nasu. Tun da farko dai shugaban hukumar gudanarwa ta kungiyar kasashen Afirka ta ECOWAS wato Musa Tero ya faɗa a birnin Abuja jam kaɗan bayan taron shugabannin ƙasashen na yankin cewar yanzu su a wajen su shugaba Muhammad bazum ne shugaban kasar Nijar saboda haka nan da mako ɗaya dole ne a Nijar ɗin a koma mulkin demokuraɗiyya ko su yi amfani da karfin soja su maida shugaba bazum ɗin akan mulkin sa ya kuma umarci manyan hafsoshin sojojin da suke a kasashen kungiyar ECOWAS ɗin da su shirya tankarar sojojin da suke juyin mulkin a kasar Nijar ɗin a cewar babban hafsan sojojin tsaro na Najeriya wato CG Musa ya ce a bangaren su a shirye suke don tunkarar sojojin da suke juyin mulki a ƙasar Nijar ɗin da dawo da mulkin demokuraɗiyya. To wannan dai kenan masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirye-shiryen namu. A nan dai za mu dasa wannan shirin namu aya. Mai sauraron mu sai ku dangula muna subscribe kafin ku fita a cikin tashar tamu. Take Talci Comedian.